dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, shirin dandalin VOA ya karkata akalar shirin ne wajen jin ra'ayoyin matasa akan tambaya kamar haka. Shin ta yaya ake gane so na gaskiya tsakanin masoya? zan duba waye wanne ne to zai fi kula da ni za a duba aikin hannu kenan dan ko ka je gaba in yaye sai an duba wannan zai iya daukan ki ko wannan ba zai iya daukan ki ba yanayin zamantakewa mu da yake tsakanin ni da ita ba magana ƙarya duk abin da ta faɗa min na bincika kuma gaskiya zan samu amma duk wani abin da kake so dole ne za ka bi umarni sa ko da ta wani hanya ne zai in bi umarni wasu za su iya shirya ma duk gaskiya a shirya ma gadar gani a nuna ma abin da ake gan shi ne gaskiya da gaskiya na masu ba kuma duk da za su ciwo manuman hankali ku biya mu domin jin da hirar mu ta kasance Firdaus Ibrahim. Shin ta yaya mutum zai iya gane ainihin so na gaskiya? Sai dai in to namiji dai ya yi kokarin shi ya nuna ma da yana son ka. Amma amma misali ai samari misali zaki ga eh, ya zo ya kira ki a waya ya sai miki me ya miki me su. amma wasu ba da eh. gaskiya suke ba ba ki gane a yawancin su ba ma da gaskiya suke yawa to a ga shine muke so mu ji ta yaya kike ganin ke a naki ra'ayin ya zaki iya cewa eh. kai wannan ilallai da gaske ke yi ba wai yana dai rufa ido ne. eh to yawanci wanda dai soyayya za a bi ta da ko mm, mm. to yadda aka yi soyayya na da ai shi ne wanda ya fi ta da to ban gane ta da ba da din kamar ya aka yi soyayya ta da to na da za mu ce za su zo forward za su zo gaba su zo su tambaye macen ko ba haka ba mhm. yawanci ma suna bi ta iyaye eh to amma kin san ni in kana so na in mutum na so na hmm. yanzu ba wai ƙarya ba ya zai faɗa gaskiya kawai ya ce gashi gashi gashi Fiddausi abin da ya kawo shi ba wai ta gift ba ne mutum zai so mutum a'a to amma kin san kamar yadda ake soyayya ta da yawanci mm. yawanci zaki ji mutane sun ce ba a cika barin mutane su ainihin su junansu ba yadda ya kamata tunda akan hada iyaye ma kawai su ga suna iya hada aure haka nan sai dai daga baya in in zama ya zama a fahimci juna sannan a fara kauna juna amma kin ga amma ai da haka kamar yaya ai da haka amma dai ni eh da na ce maka na da'in um, amma dai na yanzu za a bi za a yi joinin zamani ne ai da da ko haka ne na san eh in mutum na son ka na son na mace in dai namiji na son na mace abin da ya kamata ya yi ya ya same ta ya ce gashi gashi amma dai na mace ita kuma ba ta yi rashin ba ta ce dai gashi wai tun da dai ya zo ya ce yana son ta aje a haka a ya kamata dai a ce ita matar za ta yi taking time don ni a kan date zan iya dating mutum a tsayen mace zan iya dating mutum zai kai 2 to 3 years to a 2 to 3 years din nan ya za gane cewa lalle lalle wannan so ne na gaskiya is a genuine so ba wai maganin wasa a ciki a ai to ai investigation kenan to ya zaki ana ana duba in mai haƙuri ne ko ba mai haƙuri ba tun da zama aure haƙuri ake yi wato ke an ai with time za a iya ganewa ke ana kira ayin ke bukatan time eh ke ana kira ayin wato in daina da haƙuri shikenan yana eh. son son gaskiya yana son ki da gaskiya kenan eh ai tun da yana da haƙuri kuma yana da imani saboda wasu ai imanin yake jawo haƙurin ko eh haka ne to amma misali in kina da samari misali guda biyu eh. wannan yazo wannan yazo wannan yazo ya zaki iya bambancewa a cikin su cewa kai wannan yafi wannan zama mai so da gaskiya zaki iya kasancewa kina son shi amma shi ba lalle son ke ki din kamar kike son shi ba amma wanda ke son ki da gaskiyar ba shi eh. ke so ba kila eh ta zaki iya bambanta irin wannan to ai to zaka duba halayen kamar yanzu in ɗaya mutum to kasa za a iya duba banda in yanzu su biyu suna da haƙuri ko mm. zan duba wanne ya fi addini an su biyu suna da addini zan duba waye wanne ne to zai fi kula da ni za a duba aikin hannu kenan dan ko ka je gaba in yaye sai an duba wannan zai iya daukan ki ko wannan ba zai iya daukan ki ba wato a nan za a duba ai hannu ko me kuɗi ne ko ba me kuɗi ba to kuma yayi tasirin kuɗi a nan kuma da maganar san gaskiya a ai dole ma sai an duba to kin san cewar wani lokacin idan wani wani kamar masu kuɗi sukan zo samari sukan zo su nuna kuɗi su nuna aiki eh. da sauransu amma ba so suke da gaskiya ba talaka na iya zuwa shi bai da komi amma shi ne ainihin ke son a zuciya so na gaskiya ai ce ce maka in su bi suna da haƙuri su bi suna da addini ai sai a duba wanne ne to yafi zai iya rike ki da kuɗin shi ai to kuma su bi kuma suna son ki in suna so na su biyu kamar yanzu in na rasa wanne ne zan zaba su biyu sun yi ko ba haka ba mm-hmm. za a duba daga addini sai hakuri daga hakuri za a duba wanne ne to ya fi karfin hannu wanda ya fi samun kuɗi ko wani abu haka za a duba wato dai eh. wato dai yana da dukiya shi za a fi ɗauka kenan tunda zai fi ɗaukan nauyin dawaniyar abubuwa matsalolinki da sauransu zai fi biya miki bukatu kenan to idan kuma shi wancan wanda bai da abin hannun sosai ya fi ɗayan son ki kuma sosai a zuciya sai kin fa kwanta mai a zuciya fa haka nan zaki hakura da shi saboda fa so ya fi kuɗi fa <laughs> a so ya fi kuɗi sosai sosai shi ne nake ce maka in ai to ka san me inda ainihi ba in dai ina son ɗaya fiye da ɗaya mm. kuma in ɗaya na so na fiye da ɗayan mm. ai dole ai wannan magana ma ba zai taso ba shi ne nake ce maka in kamar yanzu na rasa wanne zan zaɓa shine wannan zan fara tunanin to bari a duba kuɗi amma in dai akwai so in ɗaya talaka ne in masu kuma fi son talaka ai sai zuwa wurin talaka saboda ba mu sani ba ilama a cikin auren ilan an ba har an yi aure a cikin auren sai mu zama mun samu kuɗi wasu kuma ilama suna da kuɗi a cikin auren kuma zai zai su zama su talauci. Su talauci haka ne. Ana magana da Abdullahi Adamu ba ba ake. ta yaya ake gane ko kuma zaka iya gane ainihin soyayya ta gaskiya ka gane cewa masoyiyarka da gaskiya take son ka ba yaudara ba kuma ba wani san zuciya sai ni sau ni tsaki ta yaya zaka gane waɗannan alamu zaka gani ko kuma ya za a yi kai ka gane cewa lalle haka ne wannan bayani yake gaskiya ni dai me nake gane wacce nake tare da ita a yanzu inda na tabbatar kuma soyayya take na gaskiya ba yaudara ba tsakanin ni da ita yana yin zamantakewa mu da yake tsakanin ni da ita ba magana karya duk abin da ta faɗa min na bincika kuma gaskiya zan samu kuma yanayin har an aka ce mace mai yaudarar ka take ko kuma ba san ka take dan Allah za ka tana yawan tambaye ka abubuwa wa na ce min za na ce min kaza eh to hmm. wannan din ma ba za ta tambaye ni ba ita kokari take ma ya za a yi ta samu na ta danki min ki kyautata mu hmm. a gane hmm. ita burin ta ya za a yi ta samu ta kyautata mu ba ma burin ta ya za a yi ta karba ba eh. a ga wurin ka ba eh yawwa gane ita kuma wace ake ganin kamar yaudara ce za a ga tana yawan tambaye ka abu ko kuma in ta faɗa ma magana za ga ka bincika za a ga ƙarya ne wani suka yi yawan ya kama ta dai da karerayi gaskiya amma duk macen da kuke soya da ita gaskiya kai kanka ka san san kake da san san ka take da gaske din za ga duk abin da za ta faɗa ma zance ne na gaskiya kuma ko da kun zauna da ita tsakanin kai da ita magana ce ta nasiha da duk abin da za su yi kuna yin shi ne kuna tsora shi ne kan hanya ta dan Allah ba kan hanya ta yaudarar juna ba duk abin da za su yi ko kai ka faɗa mata ko in ka faɗa ma kawai kuna yi ne a kan hanya ta dan Allah duk abin da za ta faɗa ma gaske ta za ta faɗa ma kai ma gaske ta za ta faɗa ma kuma ba ta yi wanci ko da wani abun ke sha'awa kake za ka bata kaga ta nuna fushin ta ita wallahi ba ta so ita ba wannan take so ta kai din dai take so ko da kuma za ta ji labarin ta kama ka kana wani soyayya da wata za ka ga ya ɓaci kuma kawai ma da za ka zo ka kama ta kana soyayya da wata za ka kai ma ranka ya ɓaci da irin dai haka za ka ga eh lalle wannan suna ciki dan Allah kuma suna ciki gaskiya na gaskiya to shine abin da ya da dauka wannan kasan mata wani lokacin ba ba ainihin gane kansa ake ba misali tana iya aje samari biyu tana nuna tana son su duka amma ba ta zaɓi wanda take so a ciki ba saboda an yadda ah. kan wasu samarin ke cewa lalle mata sun iya irin wannan wato su shimfiɗa fuska kamar da gaskiya nan ku ba haka bane ba yanzu ya za ka gano in lalle lalle ci haka ne yawwa to kuma gaskiya da za a ga mace ta tara samari ko da guda biyu wanda ta fi so a cikin samarin ta ma a bar shi ma ya wuce biyan amma lalle tana da wanda take so guda biyu to a wannan biyun ba za ka iya gane shin wanne ta fi so ba mutum magana ta gaskiya a cikin guda biyun ne kowa tana son sa kuma ko da a ce wani ya yi tsoro a cikin wannan guda biyun yana so zai aure ta za ta yi na'am to kai in ka riga shi wancan ɗayan yin tsorowar iya eh, lalle so kake ka gabatarwa da ka gabatarwa da iyayenta iyayenka domin su kasance zina ka za ta baka wannan kofa kuma za ka tabbatar iya eh, lalle wannan suna take na gaskiya in kuma shi ma wancan ya riga kan shi ma za ta iya shi kowa saboda ne saboda ku biyun gaskiya duk ta auna ku na kowanne fanni duk wani ma'auni da za aka auna ta auna ku na wannan fannin lalle ta tabbatar da ingancin ku lalle za ku iya zamantakewa ta aure a cikin ku biyun nan duk wanne iya yunkurowa a cikin yake zai aure ta hmm. lalle za ta iya na da shi ko ɗayan ko kuma kai ma aka san haka a cikin ku wannan biyun irin wannan za a nan za a iya gane amma gaskiya a hakan guda jin in suna zuwa ba lalle ka iya gane ba saboda mata gaskiya kowace gidan gaskiya ne da take tafi da saurayinta ko ba gaskiya ba hmm, iya gane wannan gaskiya yana da wahalar da ni kuma suna na hajara shin ta yaya mutum zai iya gane ainihin ainihin soyayya ta gaskiya eh gaskiya akwai hanyoyi da yawa To kamar ya kenan? Na farko. Eh. Kamar yawan bin umarni shi ma yana daga ɗaya daga cikin haka. Yawan bin umarni kamar yaya ko ki mana ƙarin bayani? Kamar dai dai abin da kake son sa idan dai har za ka samu wani umarni daga gare shi za ka bi umarnin. Eh to misali kamar a wani lokacin kin san kana iya cewa bin umarni wasu suna iya lallabe ka kila ba ainihin son ka suke ba amma maybe akwai abin da suke bukata su samu su samu daga gare ka sai su rika bin umarnin da ka samu su su samu ainihin wannan abu da suke nema ya yake game da wannan eh to wannan ma dai daban su ma kuma kenan kaga kenan yana nufin yana so ya nuna dai su ma akwai abin da suke so amma duk wani abin da kake so dole ne zaka bi umarni sa ko da ko da ta wani hanya ne zai bi umarni to sai kuma wani abu kuma amana yadda da juna amana yadda da juna eh to yanzu misali ya za ki iya gane eh. cewa lalle lalle lalle lalle tunda ba ku riga kun yi aure ba tare kuke ba amma ta ya za ki gane eh. cewa lalle lalle ya riƙe amana kuma ya kuma yadda da irin ke sosai sosai ya za ki gane irin wannan ta wani fuskan kamar zaki dan gwada mutum haka ki gani wani irin su yake miki ko kawai haka ka dan kawai ma dai zaki dan iya dauka ko ki dauki waya ki masa abu kaza ya same ki zaki iya gani idan abin har ya shirya ta yi masa da hankali sosai da sosai kuma a lokacin sai ki kashe wayar shi kuma za ka iya ganin sa a daren in dai wani irin dare ne zai iya tuba inda kafa sai zai same ki da ga wani irin hali ce to irin wannan in waɗanda suke zama nesa da juna kuma fa to ai shi ma nesa da juna yana ƙara soyayya kamar ya kenan ba a ganin juna kullum sai dai a yi waya ko kuma a rubuta wasu ƙarfi wasu. ya za a yi haka ya eh, sosai yana ƙara soyayya saboda nisanta da juna yana sawa ka dinga yawaita shauƙin mutum sosai a koda wani lokaci ta yaya za ka iya gane ainihin soyayyar gaskiya tsakaninka da masoyarka ka gane cewa misali da gaske kai da Allah take son ka ba wai wani abu ta yaya za ka gane mm. to ta gaskiya dai da farko dai mace ba a gane mata mace ba ta gane ta bala domin yanzu za a nuna ma nan gabas ce mace nuna amma kana waiwayawa da kana to wallahi ya mace nuna ma abu da farko da jiya domin Allah ba su da amana saboda za ka zo kana abu kana ganin da gaske ne tiriyan tiriyan tiriyan sai tafiya ta tafi bayan ka gama shiga komai na ya shiga hmm. sai ka zo ka a ashe ba gaskiya bane al'amarin naira to amma ta da zan fahimci cewa eh lalle lalle gaskiya ne in dai za a rike gaskiya tausayi hmm. juna rikon amana hmm. mutunta na gaba da kai kana mutunta naka in dai za ta dinga mutunta iyayen ka yayyen ka ne kallon ka kunye su abokan ka da sauran kuma kai ma tana maka wa'i kuma gaskiya duk abin da ka tambaye ta ka ne gaskiya ne ka mutunta. kuma za ta rike ma amana za ta tausaya ma za ta zama wakili ka kora ba kanan su wannan zai iya zama amana amma duk da haka wasu za ka ga sun nuna wa'in da abubuwan a fili shi suka yi za ka zaɓi a maganar gaskiya na fili za ka ga cewa eh gashi abin da na faɗa su nuna ma shi hmm. amma da ka bincika ka ga ba ba hakan bane saboda ba hakan bane to ba ka ganin kamar misali tana iya nema ta ɗanyin ki gaya maka gaskiya dan saboda suna kokari ta kara soyayya dan kada wani abu ya faru misali in ta gaya maka gaskiya kuma ranka zai ɓaci kuma alhamdulillah mm. ka zo min daidai tambaya amsa da zan ba ka mun tambaya daidai a kanta wasu za su iya shirya ma duk gaskiya a shirya ma gadar gari a nuna ma abin da ake magan shi ne gaskiya da gaskiya na ma ba komai duk zai so ta ciwo manuman fanta ne hmm. amma abin da take da bukata a gare ta sai ta fito ta faɗa ma sirrin na gaskiya da gaskiya wanda duk inda zaka bincika zaka tabbatar gaskiya ne wannan shirin da aka faɗa ma ko amma ne ba daga kai kake ba hmm. saboda ne akwai wata yana da ta kunna mu wani abokin ma haka hmm. duk wani abu na gaskiya gidan ba wanda bai sani ba an san shi an santa ita ma a gidan shi abokin nan kowa an yi san gaskiya ake tunanin ana yi saboda har iyayen sun shiga magana amma ita a shi gaban sai akwai abin da take so ba san gaskiya take ba a tare shi kawai wani abu take so na shi kuma da ta samu sai a cikin dan duk ta gade abubuwan da take bukata ta samu kuma sai ta fahimci cewa lalle lalle abun nan fa da sai bikin nan ita kuma dama ba san gaskiya take ba wallahi ta fito fili ta faɗa sai ita wallahi billahi ba san gaskiya tsakanin da Allah to kaga wannan ba za ka taɓa iya ganewa ba sakamakon ka ga iyayen da sun shi iyayen da sun shiga sai ta abu ya ma gaskiya za ka fahimci ne to kaga wannan kaga wannan ta wannan ta ba yadda za ka gane wannan kaga sai ranar da Allah ya sa ta furta da bakin ta wannan eh. wannan shi ne to kaga wannan ita wannan ita ce kaga kaga za ka tsani zan gaskiya amma ko ba haka bane to to shi yasa mace sai dai fatan Allah ya kyauta to amin amin malam su'i mun gode kwarai da jin naka masu sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba.